الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أتي قبدا قراتن وان لتاهي لتفسير القرآن من جرمى تفسير جاء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن الخول ويتغمده الله برحمته وما muna farkon mukaddima ta wannan littafi wanda yake yau muna uku ga watan tsada jira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu shekara talatin da takwas wanda ya daidai da dubu da sha bakwai miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu kuma muna cikin wannan takwas ko mai hmm? kare ba watan bakwai da ƙare ba shidda ko? ta muna shidda ga watan bakwai ishirin da shidda ga watan bakwai na'am a muƙaddimatul mu'allif ba karanta wani abu na ƙulani ba karanta wani abu don har yanzu ba karanta wani abu karanta wani abu na ƙulani ba mutu ba أعوذ بالله الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم a muƙaddima ta mu'allifin wannan littafi bismillah rahmanir rahim الحمد لله الذي نزل الفرقان ya عبده ليكون للعالمين نذيرا godiya da yabo sun tabbata ga wannan da ya jidda ƙur'ani akan bawansa ma'ana akan hannayen bawansa domin shi ƙur'ani liya kuna don ya zamo nazira mai gargaɗi lil'alamina Sun bayyana للناس ما نزل إليهم sannan kuma ya bayyana ga mutane abinda an ka jissuwa zuwa gare su liyar dabbaru ayatu don su kula da ayoyin alkur'ani wai ta zakaru biha tazkira kuma don su yi tunani da ita tunani wa kashu ma'anin ayat muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatu da kuran yi wa ma'anonin ayoyi waɗanda yake muhkamai waɗanda ba shahe su ba waɗanda waɗannan ayoyi muhkamat su ne ummul kitab wato su ne abin da ya ƙumshi uwan littafin da kuma wasu waɗanda yake suna da kama da juna wato hunna da yace shine rumuzul hidab sune abin da ya ramzi na hidabi na wannan littafi tawilan wa tafsiran akan tawili kuma akan tafsirinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Allah shi tsira gare shi annabi Muhammadu da alayensa da sahabbansa wa sallama alaihi wa alaihim tasliman kafira Allah ya aminci gare shi da su aminci wanda yake mai yawa wa ba'd bayan wannan haza wannan littafi shine ma shtadda ilai hajjatul ragibina فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراجبين بالما با ما اشتدت هذه بلا مدينة shine abinda hajjatu bukatar ragibi na masu kwaɗayi ishtaddat ta tsanantu ilaihi zuwa gare shi wa ilhafil mulhin da nacewa masu nacewa an aka tuba lahu in rubuta gare su ji shi Sheikh Abdullah tafsiran in rubuta musu tafsiri ya na bihi wanda suke fahimta da shi kitabar la littafin Allah ma'a i'timadi fihi ala arjihil aqwal kuma cikin littafin nan yanzu akwai jingina dogaro ciki ne akan mahirin jaya ƙaunulluka duk abin da zan kawo wa ko na kawo to in kawo abin da an rage kuma cikin littafin bi irabi ma ya kataju ilal irabi minhu da kuma iyil irabin abin da ke bukata a ila irabinsa cikin wannan littafin watan biyu kuma in falkar ala ƙira'ati bisa ƙira'o'i almashuwa waɗanda yake shahararru domin akwai waɗanda ba shahararru ba to in zo da waɗanda a shahararru in ni zo da ƙira'o'in gaba ɗai riwayoyin malaman ƙira'a to in zo da wanda yake a shahararru بتبدأة قراءة قراءة نافع رواية in عنه كما إن ظفارة إنفارة لقراءة إمام نافع wanda yake da farawa ga riwaya ƙira'an nafi'u wadda imamu warshu ya ruwaito daga garai izhiya don ita wannan ƙira'a qira'atuna ita ce qira'a mu ga yanzu ne habsu ta shahara ta bungulu mu na kwarai kuma har ta so ta amshewar shi ne to kaga sai da yake wannan magana wani malami bai ko akwai hafsu ba warshi ce kawai wa bayanul ahkam shar'iyya da bayanin hukumce hukumcen shari'a wato in yazo inda adda fagen istinbadi na ahkam ayoyi wanda ka shahi ayatul ahkam in malam ya zo nan zai yi bayanin hukumce hukumce abinda shari'a ta aji ma'a ra'ayi tare da tsari masabu malikin fiha masabin imamu na maliki a cikin wannan sun da ya yi da kuma tsara waɗannan abubuwa na shari'a da ya yi iz huwa mazhabuna fil ahkam shar'iyya al far'iyya dan mazhabin maliki shine mazhabin mu a cikin hukumce hukumcen shari'a waɗanda yake na reshi watan biyu da kuma falkawa alama ya ta'allaku bil balagati ga abin da ya rataye ga balaga da sauran ulumu to malam bai amsa roƙon da an kai mai ba sai nan fa'ajabtuhum sai ni tanka musu ila zalika zuwa ga wannan roƙon rajiyan min Allah taysirahu yana mai tammaha ga ubangiji sauwaƙawa ta wa sawabahu da lada ta kuma shi littahin wasan maitusai sai ne mai suna biya a tawili biya a tawili fi ma'ani tarzi wannan shi ne sunan littahin hasken fassara ga ma'anonin ƙur'ani wa'alan sani anna ilmin tafsir ilmun wato ka san shi ilimin tafsiri fa ilimi na yu'rahu bihi wanda aka sani da shi fahama fahimta kitabin lahi litahin Allah ta'ala almunazzil abin jissuwa wa bayani ma'anihi da bayanin ma'anoni ne wasu da ahkamihi da hidda hukunce hukuncensa Wahi kamihi da kuma hikimominsa wasu da zalika to in mutum na so ya san ilimin tafsiri to ga ta'arifin abin da ake ganowa ga ilimin tafsiri shi ilimin tafsiri ilimi na wanda ake sani da shi gane littafin Allah ta'ala wanda Allah ya ji so ga manzonsa da bayanin ma'anoninsa da hidda hukunce da hikimominsa to wasu daru zalika min ilmin nahawi kuma wannan abin yana iya samuwa wanda ake ce ma mufassiri ko wanda ake ce ma haki yana iya samun wannan istindadi daga ilimin nahawu domin tafsiri bai ganuwa sai mutum ya zama ga harshe ne akwai iya tsare ma'ana da kuma sanin wannan ilimi wanda ake gyara magana da shi walluga kuma sai an san ilimin luga da in mutum bai san luga ba to tafsiri bai karantuwa gare ko ya karanta ya birkice takardu wata salifi kuma sai ya zan akwai wani abu daga cikin ilimin tasiri mutum ya sani wa ilimin ma'ani wal bayan wal badi'i sai mutum ya san ilimi na ma'ani sai ya san ilimi na bayani sai ya san badi'i waɗanga ilimin muka ana iya su nau'i guda kuma ana iya su haka daban-daban cikin wannan nau'in duk za a same su cikin nau'in balaga wa usulul dini sannan malamin da zai rubuta tafsiri dole sai ya san usulul dini tushen addini shine tauhidi wal fiqh malamin da zai rubuta tafsiri dole sai ya san ilimin fiqh wa usulul fiqh sai ya san usulul fiqh da fiqh da usulul fiqh ilimi ne daban-daban abinda an fiqhu sanin duka rassan da an iskin istinbadin hukuncin su abinda a usulin fiqh sanin tushe wal ilimin tafsiri bai wakana ga mutum sai ya san bambancin qira'o'i domin da ƙira'a ta bambanta sai ma'ana ta bambanta wa ilimin asbabin nuzul dole shi mufassiri sai ya san ilimin asbabun nuzul والناسخ والمنسوخ wal علم الناس هي sai ilimin nasihi da mansuhi waɗanga ilimin muka guda goma sha bakwai sai mutum ya haɗa su sannan zai zama ya heƙe alƙalami ne da takardu ne ya ta samu ƙur'ani da fassara shi ya mai tafsiri eh? kama wadda kuka yi kai haki kake an tura su wani hikaya eh. hmm. amin haki kenan abin da ganna bai tsallaka in ku tsallaka shi ke nan da ya fada waɗanga da munka waɗa shi ne shekara abdullahi ke faɗa tanga wani littafi na shi wa tafsiri ya ce wa kullu ha shuru domin yi fasiru لا من يهاكيه فلا يؤتبر لأنه ليس له مقال فيه سوى فهم لما يقال دو ودنك شرط المفسرين با أبين نمبا با هاكي با قال البيضاوي إمام بيضاوي ياتي علم التفسير علم التفسير هو رأس العلوم الدينية sanin ilimin tafsiri shine duka kai ga dukan ilimomi na addini kuma wannan ilimi na tafsiri an gina wabamna shine maginat ƙawa'idu shari'i ƙa'idodin shari'a لا يليق لتعاديه والتفدي للتكلم فيه إلا من برع في علوم الدينية كلها أصولها وهروئها وفاقا في الصناعات العربية والهنون الأدبية بأنواعها. ذاك إمام بيداوي Ya yi magana ilimin tafsiri shine ra'asul ulum dukkan ilimin addini to wannan shine tushe kuma an gina ƙa'idoyin shari'a eh, kuma shine abinda an magina ƙa'idoyin shari'a a taadihi la wata wa wato ta'adihi ne kekeniya da mas'alar ilimin tafsiri watasadi da bijira litakallumi don magana fihi ciki to la yaliqu bai kamata illa man bara'a fil ulumi diniya sai wanda ya kware ya zama gaba ga ilmuka na addini mutum ya ce ya ɗauko farfaron takardu ya ɗauko ƙur'ani ko ɗauko tafasiri ya ce zai ɗauko ya yi bahasi ya rubuta tafsiri to bai yiwa sai ga wanda yake ya riga ya sha ya koshi ga abin da shahi ilimin addini duka usuliha tushenta wa huru'iha da ufaƙan don gamta ko da dacewa fi sana'atul arabiya ga abin da shahi sana'a wato ta ne arabi duk gehen da an ka bugai wajen abin da shahi arabiya wajen nahawu wajen sarfu duka yana da kwarewa wannan wuri wuhununul adabiya da fannunuka na adabi bi waiha ya san ilimi na sanin ainin kulkin wato luga sannan ya san ilimin sanin luga wajen abin da shahi balaga ya san abin da shahi wajen sanin mantiki da sauran ulumu wa abu ubaida ubaid ko shi ne ko at wa tawil bi wahidan in kace tafsiri ko kace tawili ma'ana guda wa qala abu abu al azdi an-nazar fi min wajhayn yace nazari qur'ani hussa biyuna al-awwal ma hasu na farko bagira abin da shahi cirowa kama abin da an ka yi nakalinsa an ka ciro shi Wani jumlatar tafsiri shi ne jumlar tafsiri waɗari kuhu da hanyarsa a riwayatu wa nakali wannan hanya tashi shi ne riwaya da kuma nakali da cirowa don haka ka amso riwaya sannan ka amso nakali daga masanansa wasani na biyu mai haisu wal ma'qul wa min tawili shi ko abinda an makuli wato ba ba riwaya ta an kayo ba amma fahimta ta an kai kuma an ka sa hankali ciki to shine jumla ta tawili wa dariquhu ad-dirayatu wal aql hanya ta shi ko diraya da kuma akali wato hankali don a ƙara Allah ta'ala Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna can wajen arabiyan dole sai an samu aloli an sun ka hada ilimin arabiya nan wajen tawili dole sai an za akwai hankali don haka wanda zai rubuta tafsiri ko tafsiri zai rubutawa to tafsiri bai rubutuwa sai yana da wancan fanni kuma sannan akwai hankali gare shi mahukaci bai rubuta qur'ani tafsiri fala budda babu makawa ga mufassir min ma'rifati lisan al daga sanin lisanin arabu wato harshen larabci fi fahimil qur'anin arabi a cikin fahimtar qur'ani wanda yake balarabi don haka in haka ne fa ya arifu ɗalib don wanda a ɗalibi ya san kalimatan kalma wa sharha da bayaninta wa i'rabiha da i'rabinta yazan ya san kalma ya san sharhinta ya san li'irabinta to in ya samu wannan sun mayan kilo la ma'arifatul ma'ani sannan ya ciranta zuwa ga sanin ma'anoni zahiran wa baɗinan binan bayyananta da cikinta muna tare fa yi wafiya da kullum min ha haƙa wudu haka sai ya cika ba kowanne daga cikin suna shi haƙi idan mutum bai san wancan ba to bai iya ba kowane haƙinsa to duk wanda magana da kun ka ji mun yi shekana abdullahi bin fudu ya ciro ta yi babu abin da ya faɗa nan bisa ga huskar kai ne to amma ga abin da malam ya ce yanzu ƙultu malam ya ce ni ce fastamsiyu abin da ake ce matafsiri ina malaman da ka zuwa suna ana ana iza tafsiri abin da ake ce matafsiri in baka san kalmar tafsiri ba huwal qada'u shine yankau alallahi ga Allah bi annahu ana bi hadha lafzi hadha hadha maana abinda a tafsiri kayi magana ga Qur'ani kace Allah abinda ka kenan da wannan aya shi a tafsiri kasa akwai magana eh babba to irin wannan magana mu saurara mu ja irin wannan magana falam ya bai halatta ba illa bin naƙali sai da cirwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam eh a ba ayyuha ba muna tare da kuwa wa tawilu shi ku abin da ake ce ma tawili huwa tarjihu ahadul muhtamilati bidun al-qadaifi rijaye da ɗayan abubuwan da kana ce ya gana yiwa kaza tana yiwa kaza amma kaza ya farajaha wannan ne tawili wallahu a'lam ta sai kaga wannan ne tawili hmm? shi abdullahi mai don haka ashe kenan a duk wanda zai na duk wanda zai ɗauki ƙur'ani hwari ya sa shi gaba yana karanta yana fassara mutane to wannan haɗarin da mun ka ambace kalmar farko ta fara shi ko wanda zai ɗauki tarjamar gada aka rubutawa irin wadda malam ya rubuta irin wadda malam nasiru kabar ya rubuta ba masana na ba to ya kamata ga wanda ka son ya san wani abu ƙur'ani ya ɗauka shi nazari amma ba ya ɗauka ya zauna ya ce ita zai bi shi wa mutane tafsiri ba wanda duk ya haka nan to ya faɗa wannan domin mai karanta nassi ba tare da ya bi tafsiri ba to shi adda wannan magana abin da ya faɗa ya yi yankau Allah haka yake ne amma wanda ya ɗauko tafsiri ya sa gaba gare to shi haki na ya yi koyi da na gaba ne abin da ya faɗa shi na shi to amma abin da ka son ku gane wannan na biyu ya gare shi yasa haga hada malamai na kauce mai na biyu ɗin na a sa tafsiri gaba shi a karantawa tiriyan tiriyan to sai wanda daɓe ne ji gishiri hausa ta ba ka sani ba zanga muna tare da ku? don haka ni abin da a shawara ta ga waɗanda ka zuwa su yi tafsiri su tsaya su karanci ko jalalai ne ko kifaya ko radul azhani ko jamal ko su karanci tafsirin ƙurɗubi ko biya a tawili su dai ɗauko tafsiri na magabata to su karanta su in sun zo su karanta ma al'umma ko su karanta ibn kasir ko tafsirin ɗabari amma abin shi daki-daki tafsirin ɗabari shi da wuya wanda zai zo shi aza ya karanta mutane sai dai malami zai samu wani abu ko jawahir lisani ko lasfi duk wanda ya kamata mutane su bi shi duk wanda ka karanta ko da mutum ba bai iya karanta nafsi bai iya karanta tafsiri yana so ya karanta nafsi to ya karanta nafsi amma tafsirin da zai ambata ga baki ne abin nan da a tsakani abin da aka kashi da wadi kamar yadda halur bin jazona yana yi kamar da malam faruku na limamin ya bai zauna yana yi kamar da malam ibrahim kusa zauna yana yi ba malam ibrahim kusa wancan da kaka magana ba wanga da wanda ya sokoto ya zauna na inda halin ya daga don haka abinda suka karantawa jalalaini na amma ba sai sun ja nassin ba eh. Allah ce mu Mhm. yahi balle zai yana ta kainiya sai an karanta mai takardu don ya dole na ba dole na ba a yin zama garin nan duk gaba ɗaya mallami muka tausiri a yin zama garin nan gaba ɗaya mallami muka tausiri abin da ya dami bawan Allah ga sarkin malamai kenan Allah mai cika Ya ce an zauna binnin kabe gaba ɗaya malami muka tafsiri ce amma yanzu ga hannun ko'ina da wanda iya da wanda bai abaci ba kowa ta yake sai yi. kuma yanzu ma don aka sa da kurakuran da komi shi Allah ya taimake mu tafsir amin eh Allah sauƙaƙa Allah sauƙaƙa tafsir bismillah ar-rahman ar-rahim wa alam wato sani basmalata lalle ita bismillah wato ayata min ayatil qur'ani ijma'an fi suratul naml bismillah aya ce daga ayoyin qur'ani bisa ga ijma'in malamai amma a cikin suratul namal to hal hi ayatun awwala kullu suratin min ayaha shi wa ita ayata farkon kowace sura daga cikin ayata eh wagga magana huwa qawlu ibn mubarak wa gairi aya ce cikin kowace sura daga cikin ayoyinta wagga ita an magana dan mubarak aw hiya ayatun koko aya ta min al-fatihati fakat daga cikin fatiha kadai eh huwa qawlu shafi'i shine magana imam shafi'i lam takun ayatan ko ba ayata ba awwala kullu suratin farkon kowace sura bal kutibat an dai rubuta ta awwala sura farkon sura lil fasli biha don arabi tsakanin wacin sura da wagga eh huwa qawlu malikun shine magana imamu na malik muna tare da kuwa wannan shi a sabanin da akwai wajen karanta bismillah in za a fara karatun sallah ga sallah cikin fatiha karanta karanta aya karanta abin nan basmala farkon fatiha domin dan mubarak ya ce ita fatiha abin nan basmala aya ce farkon kowace sura daga cikin ayoyinta wanga shine kaulin kaulin ibn mubarak to anan in ya zama aya ce cikin farkon kowace sura fatiha ba sura ta ba kenan bismillah tana cikin ta to amma shi imamu shafi'i abinda yake cewa basmala aya ce cikin fatiha ɗai don haka in aya ce cikin fatiha ɗai to gari waya ce za a goge waccan aya waccan aya a nan da cikin abin nan fatiha na kenan aya bakwai ce hadda basmala to tun da an ce fatiha aya bakwai ce kuma ƙur'ani ya tabbatar to ya hanka to an ce kuma masallaci ya karanta fatiha to kenan da ƙaunin imamu shafi'i dole sai an karanta bismillah sannan fata ta cika ko ba haka ba to amma cewa ba aya ba ce farkon kowace sura an dai rubuta don a samu tsakani don a rage tsakanin wannan sura da wannan sura to shi ku shi ne ƙaunin imamu na maliki don haka kenan cikin fatiha ma basmala ba ayata ba don haka shi waccan aya tana nan ko ba haka ba to kaga shi gare shi kuma tunda an ce fatiha aya bakwai ta to in mutum ya karatu ya karanta bismillah da wagga riwaya qira'a da yake magana kanta to ya karanta fatiha aya takwas za ka ya maka ruhi to shi imamu malik ya bi malami ne fiqhan wa qira'atan nafi'u na fi, to a anan idan mutum na karatun sallah ya karatu da riwayawarsu to ga fatiha sai ya tahi da alhamdulillah amma idan mutum na karatu ya yi karatu da riwaya hamsu ga fatiha sai ya tahi da bismillah rahmanin rahim wannan shi ne maliki hmm? wannan shine masalin maliki in dai za a karatu da qira'u habsu to dole a sa fatiha don fatiha ta aya bakwai a sa basmala in ko za a yi da warshu to ka a sa fatiha don ka a sa basmala don fatiha ta aya bakwai don akwai aya can muna ta yi? eh? suna haɗa abubuwan ga to Allah ganar da mu don haka shi yasa eh eh na basmala a a boye eh hmm. wato aha uh-huh. ya yi ma fata aya guda kwarai ku shi na mutane ba su gane ba to abu na inda aka magana makaruhi ne warshu ce warshu ba a karanta basmala magana an karanta basmala in warshu kai karatu ita bai taso ba eh eh ina ban ji ba ina na ga shi nan da yawa cikin Fatiya? farko akwai gane bambanci wurin wannan adan hagogi sannan akwai wurin maliki da maliki da maliki bambanci maliki a wadda aka yi malawa ta ji rashin ko ka sai to wata ba gada ba eh da ya fi izhe kiratuna <laughs> to Allah ta Allah ta wake <laughs> eh wato abinda duba sauraka ji abinda ya kawo wato malaman da sun gabata sun san kowace riwaya don in ka karanta littafin ganin shi abdullahi har da riwayar da baka sani ba ta abin nan kira kana ji ba ashara ba kana jin hawar da asha zai to amma a wancan halin mutane sun tsaye da aka tsaye su a'a sun tsaye da aka tsaye su malami zai tara ilimi amma shi ya san inda ya aza jama'a ce amma ya san ulumu duka abu za shari'a na amma abu za malamai su amma abu za shi zama sai ya aza su ga manhaji guda eh? ya san ban banda an kai kamar shi shi Abdullahi ai ta ja ce maliki ta masa wasu to amma waje abin da shahi ilmi wajen nahau da wurin sarfu littafan da ya rubuta duk duniya babu littafin da gabansu bahau nashi na nahau yana gaban kafiya ta suɗi ba ta ɗan malikin ba ta suɗi to abin nan hisnul rasil to ba wani littafin da an ka rubuta na tasarifi wanda ya kai shi saboda haka duk ilimin da ka san ana karatu wanda dai inda an yi magana kai ne to ba wai ya karanta haifashi ya rubuta littafi kai ne bari magana karantawa ya rubuta littafi kan ilimin eh duk littafin ga sai sahihi babu wanda bai wata kariji ba ya hidda hadisan ya faɗi ka za kai abin da ya mawuhi ba ɗaya ta mawuhi ba ta rahamani Allah gane da mu Eh. ana ta masuki da masaba imamu na maliki amma an yi kure wato abinda yake ciki gehe ilimi abubuwa yau ya kuci suke inda ilimin da nakali aka yanayi to da ana da matafa sautawa shi mamuna maliki da ce ruhi na karanta bismillah don yana karatun warshu duk abin da an ka rubuta dangane da matsalar warshu ne ya an karanta basmala ga fatiha ga warshu aya ta kusa alhali kuma ubangiji ya ambace ta aya bakwai don haka ƙara wannan ya zama karuri mm, aya saboda haka su ko harsu an goge waccan ayar da ita hawar shi ta ƙidare ta an sa bismillah ita an madadinta ina wata an fahimta to amma ya haka zo ga ishimawi ko abin nan sai a ce ai an ce makaruhi na karanta bismillah makaruhi na karanta bismillah ga wace riwaya an to to amma saboda abin an riga an yakuta abin yau in ka faɗi sai wani ga ki tashi ya shi ne eh eh an ce ba za karanta a karanta

dille masa saudiya in ka kula in za ka in za ka wake za ka ji an kai kabbara har ma in za su warka sai ka yi bismillah rahmanin ko ba ku ji eh, eh. wato ka san na an yi an yi abin nan an yi mukabala da malamai a garin nan da aka yi wa malami na gaya aka ce ya ce buɗe da bismillah makaruhi na ce eh, makaruhi na an ka ce to don me kace makaruhi na ya ce don an faɗa an ce makaruhi na kuma annabi bai yi ba abubakar bai yi ba usman bai yi ba umar bai yi ba cikin wanda ta yace cikin risala to malaman sai suka ce wata risala ga ta wuce to risala kun ka sani Allah ji kamalar ya ce babban malami risala ka sani to mu sai karatu walba'u fi bismi ba'u cikin bismi mutu'allaqatin bi makhzufin taqdiruhu iqra'u aw naqra'u muna muna tare kuwa wa lam yaqul billahi bai ce billahi ba litabarruki bi zikrihi wa lam tukutab wa lam tukutab alif kuma rubuta alif ba li kasarati saboda yawan aiwatawa wa ɗula alba'u an ka tsawaitar da sandar ba'u in waba an ha don musulma daga alif ku ba gaba wajen nan tsawo ta ba duk inda ka ba'u ba ganin ta doguwa sai ga bismillah zungunta yi wallahu alamu alal ma'budi bi haqqin shi Allahu inna alami na ga ma'budi da gaskiya abin bauta ma da gaskiya والرحمن صفة مبالغة معناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة وهي صفة تختص بالله وهي أبلغ من الرحيم والرحيم أبلغ من الراهيم لأن راهم يقال لمن رحمه ولو مرة واحدة والرحيم لمن كسر منه ذلك يسا أنك تم الله رحيم يو, يو الله الله إيه سوان الله يجيك don haka an ka ce mai rahimu amma inda an ce rahimu domin rahim ko da so guda mutum ya tausaya ma wani ana ce mai wani rahimuna wa rahamanu li hayatin bir rahamati wa huwa wanga tafsiri qala hu abdurrahmanu sa'alibi eh eh ikra'u aw naqra'u eh eh ku karanta bismillahir rahmanir rahim wato marmakon yayi abin nan li'irabinta sai zo da wannan gajero hanya bai bi irin da malam mai dan dutoye ba wanda rubuta ƙa'idi wanda rubuta ba ke rubuta bizma huwa ƙa'idi ke rubuta bizma huwa bizma huwa kun san shi ko? ta shi Eh? dan do sai ki wani mallami a bai rubuta suna ne ba ah, a to ya rubuta a ah, mi ruwan su ruwan da wanda rubuta ne ah? ni ruwan su shi abin da wani gaskiya na a to ka biya wani jirani ta san shi da ya tuho farko abinda sai aka ce bismillah ho dan lairabin bismillah fare wanda dole mutum sai da in mutum zai karatun tafsiri don shi zuwa mutane sai ya lairabin bismillah da ka zo ka ce bismillah rahman sai a ce to imuna lairabin ta eh. a sai ya yi lairabin eh eh bismi ma huwa sai ka ce mudahun da mudahun ilai bismillah to arrahman ma huwa na'atun arrahim ma huwa na'atun ba'da na'atun an na'atu ba'da na'ati kayfa takun tabi'a lil man'uti tabi'ahu fi rab'ihi wa jarrihi wa nazbihi wa ma'rifatihi wa nakiratihi wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza eh, eh, mu wannan idan gani ya yi gobe insha wa kuma zama a iya tsora ya ya wala ya ya wala insha Allah zama da shi bai da aka zagi ya shi da yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shine malam Salihu Jibril صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن والاه بإحسان إلى الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن والاه بإحسان إلى الدين ربنا هذه قلوبنا ولنا بعد إذ هدتنا من لدنك لما إنك أنت الأخاب ربنا ارفعنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تهمنا علينا إسناك من قلنا ربنا ولا تهمنا لنا أعطنا وأبعنا وغيرنا وارحمنا أنت مولانا واسمع أولى القوم الكافرين اللهم اجعل الإسلام المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أداك وأداء الدين abin da ya karanta mun Allah sa haka malam da alheri da ka taru wurin ga Allah kara cikin addinin Hidausi Allah ka taimake mu sa wani hali bayan Allah wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda da lafiya Allah ka sala su ta amfani mun baki daya bayan Allah ya fuka ta ka Allah ka san su ka san Allah ka biya mu ga baki daya Allah ka shirye mu shi ina addinin musulunci Allah ka taimake mu sa kowane hali Allah ubangiji Allah ka dauka addinin musulunci da mutanen addini Allah ubangiji Allah ka taimaka mu da sa kowane hali Allah kada ka ba mu da dubaran mu ko da ke ta gani Allah ka shirye mu kusuri na addinin musulunci a tamar mun ka taro ne ga Allah ka shirye da mu Allah ka gafarta mu Allah ka taimaka mu bisa kowane hali Allah ka ba mu lafiya da imani ubangiji Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ubangiji Allah tsadar zamani tsadar rayuwa Allah ubangiji Allah ka muna maganinta Allah ka muna maganinta Allah ka sassafto da al'amura Allah mu watan watan na na rahamarka Allah ka taimaka mu sako ni hali Allah ka ka yi muna azaba saboda munan halin mu Allah ka shirya mu Allah ka gafarta muna Allah ka ba mu lokacin tuba Allah ka sa mu tuba da babban muna da muke yi Allah ka shirya mu sa kowane hali Allah ka Allah mu sa gori wa madaidaici don rahama alqur'anin ka a karanta adal kusi bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum sunatu ولا نمل له ما سمعت ما أجل من ذا الذي لا شوان ولا من عندي مهل ولا في بشيء من علم لا لمن شاء واسع الكسر السماوات والعيد وفيز وما ونذير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين